Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA afirka kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis biyar ga watan Agustan 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. a wani mummunan zub da jini na tsawon sa'o'i goma sha uku a amurka wasu 'yan bindiga biyu a wurare daban-daban sun kashe mutum ashirin da tara kana suka raunata wasu da dama yajin aikin gama gari da aka yi yau litinin ya tsaye da harkoki cik a hong kong mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba kuma akan tilas ake soke tashin jiragen sama fiye da 200 zuwa wasu wurare. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa babbar kotun jihar kaduna ta ba wa shugaban mabiya shi'a da kuma matarsa izinin su tafi indiya domin a dubar lafiyarsu ko me lauyansa yake cewa a zaman yau kotu ta gamsu da wannan roƙo da aka gabatar mata ta ce lallai a bari ya je uh, asibitin mandata da ke ƙasar indiya su nemi lafiya daga can to shi ma lauyan gwamnati me yake cewa mu kagan ba fito shi mun gaishe ba amma kotu ta shawara ta ce lalle lalle bai da lafiya a ba shi dama ya je ya kasan eh, dokan kotu da hukuncin kotu duk yadda ta yi kashe ce dole kowa ya amince da shi amma za mu je mu zo na mu duba an mun gamsu sai an ba mu gamsu ba sai mu ɗauka kara Haka kuma za ku ji cewa 'yan sanda a birnin Legas da ke Najeriya sun yi ɗauki ba daɗi tare da masu zanga-zangar neman sauyin juyin juya hali. Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Halande zai gabatar. amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A wani mummunar zub da jini na tsawon sa'o'i goma sha uku a Amurka, wasu 'yan bindiga biyu a wurare daban-daban sun kashe mutum ashirin da 29 kana suka raunata wasu da dama yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken musabbabin waɗannan munanan hare-hare. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci a sauke tutocin ƙasar a gine-ginen gwamnati har na tsawon kwanaki biyar masu zuwa yayin nuna alhini da kuma alamar mutunta waɗannan mummunan tashin hankali da ya rutsa da su a garin El Paso na jihar Texas da kuma garin Dayton na jihar Ohio. hukumomi sun ce za su nemi a yanke hukuncin eh, kisa ga dan bindigar da ya kai hari a jihar texas yayin da suke kallon lamarin a matsayin harin ta'addanci na cikin gida shugaba trump ya faɗa manema labarai jiya lahadi cewa nuna ƙiyayya ba ta da muhalli a cikin ƙasarmu kuma muna aiki tukuru don mu hana faruwar irin waɗannan hare-hare nan gaba ya kuma alakanta kashe-kashen da taɓuwar hankali ya kuma ƙara da cewa a yau litinin ɗinnan zai yi wani jawabi ga amurkawa kan wannan kashe-kashen yanzu haka a wani mataki da ta yanke gwamnatin india ta musu tsananin kishin ƙasa ta hindu ta soke 'yancin gashin kai na musamman da ta ba yankin kashmir a shekaru da dama da suka gabata wanda hakan ya janyo fargaba na abin da zai biyo baya a yankinta da shi kaɗai ne musulmi suka fi rinjaye sa'o'i kaɗan bayan da aka jibge jami'an tsaro a cikin jihar ministan cikin gidan ƙasar amit shah ya faɗa majalisar ƙasar yau litinin cewa shugaban ƙasar ya saka hannu akan wata doka da ta soke ƙudiri na 170 da ya baiwa jihar dama ta yi dokokinta kuma ta ke da iko akan duk wasu al'amura in banda harkokin ƙasashen waje tsaro da kuma sadarwa sannan kuma dokar ta hana duk wani ɗan ƙasar ta india daga wajen jihar daga zama a yankin na dindindin da siyan fili da kuma riƙe wani mukami a yankin. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta fitar ta yi allah wadaya da matakan da indiya ta dauka a kan yankin da kasashen duniya suka amince da ake takaddama a kansa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na mayar amurka a nan washington dc Yajin aikin gama gari da aka yi yau Litinin ya tsaye da harkoki cik a Hong Kong. Mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba, kuma a kan tilas aka soke tashin jiragen sama fiye da 200 zuwa wasu wurare. Da take magana da manema labarai, shugabar yankin na hong kong carrie lam da matsaloli da yawa suka ɗabaibaye ta ce masu zanga-zangar na neman jefa yankin cikin wani mummunan yanayi lam ta sake yin watsi da kiraye-kirayen da masu zanga-zanga suka shayi mata akan ta yi murabas ta kuma ce gwamnati ta ƙudiri aniyar kiyaye doka da oda lam ta kara da cewa gwamnati ba za ta biya wata muhimmiyar bukata da masu zanga-zangar suka gabatar ba ta cewar a saki waɗannan da aka kama a lokacin zanga-zangar da aka yi a 'yan makonnin da suka gabata gwamnatin mulkin soji da gamayyar shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun kaddamar da wani shiri na raba makamai a gwamnatin wucin gadi da za a kafa a ranar 17 ga watan nan na agusta ake sa ran bangarorin biyu za su rattaba hannu kan kundin tsarin mulkin da zai ba da damar aiwatar da wannan tarayya ana fatan kwana guda bayan rattaba hannun za a ayyana majalisar mulkin gwamnatin ta wucin gadi wacce za ta tafiyar da ragamar mulkin kasar har na tsawon shekara uku sannan a ranar ashirin ga watan nan za a ayyana prime minister daga bisani kuma sai a ayyana sunayen ministocin gwamnatin kasar ta sudan ta shiga rigimar siyasa a 'yan watannin nan inda aka fara zanga-zanga a watan disambar bara kan tsadar man fetur lamarin da ya sa masu zanga-zanga suka nemi sauyi duk da cewa sojojin kasar sun kifar da gwamnatin tsohon shugaba umar albashir Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. A Najeriya babbar kotun jihar Kaduna ta ba wa shugaban mazahabar shi'a da kuma matarsa dama da su tafi kasar indiya domin a duba lafiyarsu. Sai dai lauyan da ya wakilci gwamnatin jihar ya ce za su yi nazarin hukuncin kafin su sanar da matsayarsu. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. A ƙarshe dai babbar kotun jihar Kaduna da ke sauraron karar shugaban mabiya masabashi a Nigeria Sheikh Ibrahim Alzazzaki ta ba da izinin Sheikh Zazzakin ya tafi nemo lafiya shi da iyalin shi a ƙasar indiya. Barista Sadau Garba ɗaya ne daga cikin lauyoyin da ke kare Sheikh Alzazzaki kuma ya yi ƙarin haske jim kaɗan bayan tashi daga zaman kotun na wannan rana. kotu ta duba roƙon da aka gabatar a gabanta da dalilan da aka gabata da takardun asibiti da aka bata wajen guda biyar da dalilan da ke ciki na likitocin waje da na cikin gida sun nuna cewa malam da matan shi eh, suna cikin wani hali da suke bukatan lalle su je a lura da su cikin gaugawa saboda ransu yana cikin hadari suna iya su rasa ransu kamar ma malam saboda haka a zaman yau kotu ta gamsu da wannan roƙo da aka gabatar mata ta ce lalle a bari ya je eh, asibitin data da ke kasan indiya su nemi lafiya daga a can amma kari da kotu ta bayar shine cewa za su tafi amma tare da iya jami'an gwamnati saboda bangaren gwamnati suna ganin cewa wai ai in aka suka tafi suna iya ba za su dawo ba su gudu watakila za su gudu saboda haka yanzu za mu je a fara shirye-shiryen ran da za su game da yanayin jikin jagoran mabiya masaban shi a nigeria kuwa barista Sado Garba cewa yayi wato akwai wani guba da ake ce mai light yana cikin ka arsashi wayannan likitoci da suka duba jininsa suka duba jikinsa ga cewa eh wannan yana nan a cikin jikin shi kuma yana mai illa ita ma malama akwai har yanzu a shashi da ke cikin jikinta ita ma yana jawo mata illa saboda haka duk likitoci a rahoton da suka bayar ya cewa lallai lallai suna cikin rayuwarsu na cikin wani hatsari in ba a bari sun nemi sun je sun nemi neman lafiya a asibiti na zamani cikin gaugawa ba sai dai kuma lauyan gwamnati a zaman wannan kotu barista bayero dariya ce za su duba hukuncin tukuna kafin gwamnati ta faɗi ta matsayi Eh, ba beli ba dai amma an eh, ba shi izini ne ba yana cikin kamar tun da mutanen mu za su tafi da shi mutanen eh, gwamnati za su tafi da shi so suna nan dai tare dai so kotun ta ce ba beli ta bada ba eh su biyu ne su biyu ne shi da matarsa za su tafi ka san kotu ne take ta shawaranta mu ka gan ba fito da shi mun gan shi ba amma kotu ta shawara ta ce lalle lalle bai da lafiya a ba shi dama ya je ka san dokan kotu da hukuncin kotu duk inda ta yi kashin dole kowa ya amince da shi amma za mu je mu zo na mu duba an mun gamsu sai mu gamsu ba sai mu ɗauka kara ita ma dai kungiyar da sheikh alzazzakin ya kafa a nigeria ta imn ta ce hukuncin ya yi daidai amma dai ta ce akwai bukatar gwamnati ta bi doka abdulmumin giwa shine ke magana da yawon wannan kungiya a jihar kaduna yau muna ba farin ciki kwarai saboda haka fatanmu dai shine cewa gwamnati ta bi wannan ka'ida da kotu ta shimfiɗa domin dama can matsalolin da ake da a baya shine na rashin yadda da bin odon kotu da hukuncin kotu da gwamnati take yi a baya wanda da duk ba a kawo wannan matakin ba muna sa ran cewa za a aiwatar domin abin da kawai ke bukata daga bangaren gwamnati shine jami'i ko jami'ai da za su raka shi kuma ba wai an abin nan ba ne. an ba shi daman ya je kula da lafiyan shi ba tare da kayyade lokaci ba har sai ran da ya warke yanzu dai abin jira a gani shine matsayin gwamnatin jihar kaduna game da hukuncin wannan kotu da kuma waɗanda za ta tura tare da sheikh ibrahim Arzazakin zuwa india domin duba lafiyar shi idan har ta amince isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa Lawal Ikara, to har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan sanda a birnin Legas suka yi ɗauki ba daɗi tare da masu zanga-zangar neman sauyin juyin je hali da aka so a gudanar a sassan ƙasar daban-daban. Ga rahoton da baban gida Jibril ya haɗa mana daga Legas. tun da sanyin safiyar yau ne dai masu zanga-zanga akasarin su matasa suka yi dafifi a harabar shiga filin wasa na ƙasa da ke lere birnin lagos domin amsa kiran jagoran juyin juya hali omoyele showore da yanzu haka yake tsare abuja tare da kira ga jami'an tsaro na dss da su hanzarta sako shi ba tare da bata wani lokaci ba sai dai duk da wannan samako da masu zanga-zanga suka yi sun tarar da tarin 'yan sanda na su wanda kuma basu bata wani lokaci ba suka umarce su da su watse kyan watse wanda ya kai ga har ba barkonon tsohuwa kai har ma dai da kama wasu masu zanga-zanga inda masu zanga-zanga suka ce a tafau ga dai abinda wani mai zanga-zanga ya shaida wa manema labarai ya ce sanin kowa ne cewar lokacin da aka yi juyin juya hali a kasar Masar shugaba Buhari kafin ya hau karagar mulki ya ce wannan shine hanyar kawar da gwamnati mara adalci me yasa yasa kuma yanzu domin yana kan mulki yake adawa da wannan hanya a bangaren su dai 'yan sanda sun ce masu zanga-zanga ba su nemi izini ba don haka suka yi amfani da barkonin tsohuwa domin tarwatsa su kamar yarda wannan jami'in 'yan sandan yake cewa nobody has um, consulted or contacted the police authority or whoever seeking for permission for any protest or peaceful or not peaceful nobody has sought any permission so is an unlawful assembly dole ne duk wani mai gudanar da zanga-zanga irin wannan ya nemi izini hasali ma tuni rundunar 'yan sanda ta kasa ta ba da umarnin hana wannan zanga-zanga da aka shirya gudanarwa a sassa daban-daban na najeriya musamman ma dai kamar yadda ake gani a birnin lagos kuma a matsayin na 'yan sanda ba za mu yi wata-wata ba domin tabbatar da doka da oda yanzu dai an watse tare da kama wasu masu zanga-zanga da 'yan sanda suka yi a yadda masu zanga-zangar suka ce za sake salo. bayan 'yan sanda har ila yau akwai sojoji ma da aka hango suna sintiri tare da kaiwa da komowa a sassa daban-daban na birnin lagos babin ya jibrin murya amurka daga najeriya da ke a gaida baban gida jibril To daga Najeriya bari mu dawo nan Amurka, inda Amurkawa na cikin wani yanayi na jimami bayan wasu hare-haren kan mai uwa da wabi guda biyu da suka auku cikin mako guda a lokuta daban-daban, inda a birnin Dayton da ke jihar Ohio a jiya Lahadi mutum tara suka mutu. Sannan a El Paso da ke jihar Texas mutum ashirin suka rasa rayukansu a ranar Asabar. Baya ga haka kuma a birnin Gilroy da ke jihar California wasu mutane uku su suka rasa rayukansu kamar yadda za a ji a fasarar rahoton Mike o sullivan da Mahmud Lalo ya haɗa mana. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya kwatanta harin na Walmart da ya auku a birnin El Paso na jihar Texas a matsayin abin alhini inda ya ce maharin rago ne. Ba shugaba Trump kaɗai ba manyan 'yan siyasar Amurka sun yi ta Allah dai da waɗannan hare-hare. ciki har da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden wanda suka ce ya zama dole a ɗauki mataki domin kawo ƙarshen wannan matsala ta harbe-harbe. Yayin da al'ummar birnin na El Paso da ke jihar Texas suke cikin yanayi na ɗimuwa bisa wannan hari. Kwatsam sai ga wani kuma a birnin Dayton da ke jihar Ohio. Wannan wani wanda ya shaida lamarin ne ke cewa mutane sun yi ta ihu suna ta faduwa saboda tsananin tsoro. Jami'ai sun ce ba da wata-wata ba 'yan sanda sun kai ɗauki cikin ƙasa da minti ɗaya inda suka kashe ɗan bindigar a unguwar da ya kai harin inda wani wuri ne da ake shakatawa suka kuma kashe ɗan bindigar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci lamarin da ya sa aka ceci rayuka da dama. Amma daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yar uwar maharin. Nan Welly ita ce mai rike da mukamin magajin birnin na Dayton. Ta ce waɗannan jarumai masu kai ɗaukin farko sun taimaka kwarai da gaske abu ne da ya kara min kaimin tashi a kowace safiya domin na ci gaba da wannan aiki gabanin wannan hari wani ɗan bindiga na daban ya harbe wasu mutane uku har lahira a birnin gilroy da ke jihar california sannan ya jikata wasu da dama kafin daga bisani ya ɗauki ransa a halin da ake ciki hukumomi da sauran al'ummar amurka na ƙoƙarin su fahimci dalilin hare-haren california da na ohio amma a texas yayin da jama'a ke jimami a bangaren jihar texas da mexico da ke makwabtaka da ita hukumomi sun ce mai yiwa dan bindigar ya kai ci al'ummar hispaniyawa ne greg allen shine shugaban rundunar 'yan sandan birnin na el paso ya ce harin yana da alaka da laifin nuna ƙiyayya hukumar binciken manyan laifuka ta fbi na duba lamarin da sauran hukumomin tarayya amma halin da ake ciki a yanzu muna duba yiwuwar tuhumar maharin da laifin kisa matsalar taɓin hankali yawan makamai a hannun jama'a da nuna tsatsauran ra'ayi abubuwa ne da ake ganin suna taka rawa matuƙa wajen kai hare-haren bindiga beto o'rourke ɗan jam'iyyar democrat ne da ke neman jam'iyyarsa ta tsaye da shi takarar mukamin shugaban ƙasa. ya ce lallai dokokin mallakar bindiga ne kuma yadda ake bincike kan masu sayan makaman ne ya zama dole mu daina sayarwa da jama'a mu makaman yaƙi amma dai ina ganin akwai buƙatar mu tunkari wannan matsala ta nuna ƙiyayya da ban taɓa ganin irinta a rayuwata ba yayin da al'ummar birnin el paso suka yi layi domin ba da gudunmawar jini ana can ana shirin yin jana'izar mutum ashirin yayin da a can dayton ake shirin yin wata jana'iza ta mutum tara A gaida Mahmud lalu da fasar rahoton Mike O'Sullivan. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a makon da ya gabata, mun fara shirin namu ne da jamhuriyar Nijar, inda muke duba halin da ilimi ya shiga a ɗaukacin ƙasar. Abin tambaya a yau shine, wai shugabanni kan manta ne da alkawulin da suke ɗaukan al'ummar su musamman a lokacin yakin neman zaɓe? Idan kuwa hakan ne, ga matashiya daga al'ummar jamhuriyar Nijar. An ba da littattafai milori da yawa a kashe na abu littattafai an ɗauki eh, matakai wanda shike a sakko program da harshen gida saboda ana tsammani in ana amfani da harshen gida mutum ya kuwa ma an bincika haka nan ne a hali yau ana nan kalas eh, eh, wajen dubu lakwal wajen dubu biyar haka a bai shafa karantu wajen wanda ya shafa tabbata dage dage ake tahiya kan akai duka abin ya gane ko akwai don tukuri abinda kasar da ta sani wanda suke suna nazari sun san da niger ta zuba kuɗi da yawa bai cin furushen da ke zakwa da wani su ma a duka agin suke don saboda abai ta hini bisa ga haka na ya shiga kasar kanshi ya san da lalle kamar da su ba a kai ba eh, mai suna wannan kashi 25 amma ga hujjojin abin da ya sa ya hana shin da shi ce eh, an sa 25 amma ba mu nan saboda babu tsaro akan wannan dalili ne ma ya sa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta rufe wasu gwamman makarantu a yankunan da 'yan ta'adda ke kai farmaki akai-akai nawa suka bar kasa suka zaka ne suka zauna ba su mutane ba su kallawa yan Mali da annan zamani yan Nijeriya ma babu kasar da take sun ku gudu sun ka baro kenan duk wanda ya san muhimmancin tsaro ya san da daidai ne a gebe kuɗin eh, ko na karatu ko na likita ne daidai gwargwado a sa cikin tsoro saboda in babu tsaron nan ba a yi karatun ba wurare dai in babu tsaro babu makaranta don dole ne tsaro shine gaba wannan yasa aka rihe wasu makarantu kenan a wasu yankuna wasu yankunoni ai an kwatanta muku inda ma mutane dole sai suka baro abin eh, ka gane ko ko da shike Niger ba da yawa bane bisa kasashen abu wanda suka dawo da Niger sun baro makarantu a Nigeria su gurin ka zaka cikin kasar Difa nan Mali sun baro makarantu sun ga sun ka komi an da ko da zinari a cikin makarantun sun baro saboda babu tsaro kenan bai kamata mutane su adalci a gani na tsaro shine babban abu saboda ƙasa ba ta zama an babu in babu tsaro duk ƙasa da babu tsaro babu karatu babu likita ba wanda zai tsayawa abin da aka yi ba mai tsayawa na iman da cewa ai eh, Allah ya sagoyi muka tashi kai gani ko wani ga tashi ta hankali suka kwanta eh, ina iya tamma a ce shi ma sai shi ma kashi 25 bisa ga wanda ake sawa sai dai wannan hujja bata gamsar da wasu 'yan Nijar ba. Lalle akwai abubuwa yau da suka girmo kamar abin da ya shafi tsaro, amma a tabbata babu wani jami'an tsaro wanda ba ta makaranta biyu ya samu ilimin tsaron da yake ba kenan idan makaranta ta lalace tsaron ma lalacewa za shi ana cewa wai eh, ba a karatu in babu tsaro to ba a tsaro ne in babu ilimi don ko ka ta yi sai dai ka yi shi cikin jahilci shi kuma a kware ka kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya ayyana cewa majalisar dokoki na da hurumin zuba ido akan yadda bangaren zartarwa ke tafiyar da harkokin mulki saboda haka wasu 'yan kasar ke ganin nauyi ya rataya a wuyan majalisar ta taro gwamnati ta dawo kan hanya don kubutar da sha'anin ilimi daga halin da yake ciki to amma mataimakin sakataren kungiyar sinasef na da shaku game da aniyar 'yan majalisar na yau in a ce majalisar dokoki tana da incin kanta kamar iri da ka'idodi suka bada to ai babu wato ɗakin da yau zai iya canza wani abu dangance da irin wa'annan dubaru na siyasa in ba in majalisar to sai zan. tun aza su har zawa yanzu mu ba mu taba ganin abubuwan da gwamnati ta kai ba wanda an sun ka wace sun ka ce ba su yarda da shi ko sun ka ce ai kai mai gyaran huska ba sai zan duk abin da mun ka ga daga bakin da gwamnati ta kai shi a majalisa mu mun sa cikin mu ya wuce ne to dan haka ni ba zan sa na ba ga cewar majalisar dokoki na iya ta yanzu dai tana iya kawo canji ga irin wannan iya ba ba nan matsalar ilimi ta Niger aikin an kasa duka ne kada mutane su ce ni ba ni na ba wa sai ko wannan abisi a'a ni da ma tun da na faɗa mutane in ba tsaya an kai an ka taru gaba ɗaya ba an kai zance a hidda wani batun siyasa a yi magana a kan mimi coci hanya ta kamata a bi a hidda niger da cikin wannan matsala take ta makaranta in ba haka na an kai ba abin ba yi zashi su ma dai uwayen yara na da hannu wajen samar da sauyin da ake fatan samu a fannin ilimi a kowace kasar demokaradiyya in ji wannan magidanci yanzu ya kamata al'umma su tashi haikan ba cewa na an kai su yi fada jini wurjin jin da gwamnati jini da jini ba a'a amma su gaya masa gaskiya zababbe ne ana iya ce masa yanzu misali ai eh, dan Allah ya kai mu a shekarar 2021 zabe za a ta yi a ce ma shugabannin da suka hito neman takara kowa ya yi itifaki tsakanin jama'a da mutane a ce ka yarda za ka samu na wannan abun idan ba kai ba za mu zanga-zanga mu tumbuke ka ya dauki alkawali gaban tun cikin lokacin kamfani kuma 'yan kasa sun samu hanyoyin da za su biya tun da yanzu shi wanga an riga an zabe shi yana bin manda abin da an kai in ka gaba ba bai da niyyar yin shi amma wanda an tahe idan ya kasance an ka tahe tun da kaga ba inda ana samun wannan kamar talaka ya gane da ka zo garin ku an zo garin ku mutum dan siyasa ya zo ga matsalolinmu mu ka dauka muna alkawali kai tsaye ga abin da za a yi da lokaci ya yi mun sanya da za mu bi ta a kai ga abin da kace kuma ba ka yi muke zaɓe kuma muke da 'yancin mu sauke kafin zuwan ranar zaɓe gwamnatin ta nijar a ta bakin malam ashana hima ta jaddada aniyar ci gaba da kokarin da ta sa gaba wajen samar da kwanciyar hankali domin baiwa 'yan kasa damar gudanar da harkoki cikin nutsuwa. Eh, Muhammadu su ya isa ya da kashi da biyar bisa ga abin karatu kuma in bai sa su abin da aka so ga hujja kuma wannan hujja ingantatta ta kasashen duniya duka ne tashi hankali ayi haka nan zabto wani kuɗi ne aka zabto a dama a sa saboda a tsare mutane ta kwan hmm. in komi da kwanci hankali ta zamna wannan sai a sa su bayanai sun yi nuni da cewa kashi 44 daga cikin ɗari na ɗaliban ajin farkon sakandare ne ake kora daga makaranta a kowace shekara saboda rashin kwazo a ajin karatu yayin da cin jarabawa zuwa matakin gaba ke zama babban kalubale a wurin yara a 'yan shekarun nan saboda wasu tarin matsalolin da ake dora alhakinsu a wuyan dukkan masu hannu a sha'anin ilimi a nan nishar. Akwai wata doka ta musamman Lozan. Lozan abin da an ka rubuta, cewa an kai gwamnati wajibi ne ya kula da lakwal ɗin duka ilahirin 'yan Nijar, yaron yaren Nijar da shekara hudu zuwa shekara ashirin biyu babu kenan shi shugaban kasa ma ya jawo abin kasa kenan har shekara ashirin biyu babu bai kamata a da yaro da kwalba mai duka wannan abu na da an ka rubuta amma ba aikata ba. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka a jamhuriyar nijar Sule Mummuni Barma da kuma saura abokan mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja ya ce tabbas kiran da ƙungiyar Omowole Sowore ke yi ga 'yan Najeriya musamman matasa da nufin gudanar da zanga-zangar gama gari ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba a wannan lokaci. don haka ya kamata matasan mu su bijirewa wannan kiran daga nan sai sakon da ya fito daga hafiz balarabe gusau shi ma ya ce tabbas masu yunkurin zanga-zangar neman sauyi a najeriya da wata manufa suke shirin tabbatar da ita domin kuwa me yasa sai a lokacin matsin tattalin arziki kuma talakawan kasar nan suke cikin tsaka mai wuya suka kasa komai sai yanzu da suke da muradin biyan bukatun kansu suke fatar ganin wai samun haɗin kan 'yan ƙasa mu dai ba mu yadda da wannan ba allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya sai kuma saƙon da ya fito daga mahmud salihu ƙaura na moda ya ce hakika mu goyon bayan gagarumin zanga-zangar da waɗansu ƙungiyoyi a najeriya suka shirya mai taken revolution now karkashin jagorancin mawallafin jaridan nan ta Sahara Reporters Omolowe Sowore kasancewar wannan kalma ta revolution ta samar 'yancin da ɗan Najeriya yake da shi na yin zanga-zangar lumana don neman hakkin nashi a hannun hukumomi. a gaida binta S da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice. A wani mummunan zub da jini na tsawon sa'o'i goma sha uku a Amurka, wasu 'yan bindiga biyu a wurare daban-daban sun kashe mutum ashirin da tara kana suka raunata wasu da dama yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken musabbabin waɗannan munanan hare-hare. Yajin aikin gama gari da aka yi yau Litinin ya tsaye da harkoki cik a Hong Kong. Mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba, kuma akan tilas aka soke tashin jiragen sama. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan zanga-zangar juyin juya hali da aka kaddamar a Najeriya, sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin. da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Alfredo Santos ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗa mu na dare insha Allah.